sarki amarya sarki amarya amarya za mu tafi to amarya dole lai amarya mana ana lokacin gayu ta amarya tana ana lokacin gayu amarya na kuka amarya na kuka ai ba ba ka dauka yi ni kada kake dauka yi amarya na kuka amarya na kuka amarya na kuka

sarki amarya sarki amarya amarya za mu tafi to amarya dole Allah amarya sun kore ni daga gida ga giftin amarya sarki amarsa ango amarya ba kyale to laki hakuri za ki a <laughs> dauka duka ne ko da wallahi cewa ka sarki amarya sarki amarya amarya za mu tafi to amarya dole lai amarya mana ana daukar yan gayu ta amarya tana ana daukar yan gayu amarya na kuka amarya na kuka ai ba ba ka dauka yi ni kada kake dauka yi amarya na kuka amarya na kuka amarya na kuka amarya na kuka ina yi bari yau mata karawa ina yi bari sun kore ni daga gida na nan ba an kore ni ga amarya sarki ango amarya ba kyale to ka ne ko ya kuma wallahi cewa sarki amarya sarki amarya amarya za mu tafi to amarya dole Allah amarya